bisa lanho a nan karkarar mata mai ko a kunan kwamin din mata mai sai mu ce abin bismillah baya da kyau tunda a yadda yake ma iya ta baya abin da yake faruwa shine muna da karce tara a cikin garin mata mai a cikin karce nan mun samu karce da dan shekarun ga baya ni dai da na zo akwai karce din da na samu labarin shekara ɗaya biyu sun huce ko dala ba ta shiga ba hannun meri da na zo ne dai na yi kasan civilization aka samu abin ya sauya amma diya wannan sai ya kasance nan cikin gari da ya zama komi na jin daɗin rayuwa suna da kuma paradox su ne ba su biyan lanhu mine ne komi na rayuwa suna da suna da electricity wanda ake lantarki suna da famfo ruwa mai kyau suna da kwalta suna da likita suna da kasuwa suna da suna da ta yawa amma he zama su suna ga sun waye su ba su zuwa su zuba su hakanan kuma sai ne la'akari wasu siyasa ce suke sawa ko da damar ne hau idan ba ɗan siyasa ka bane za ka gani ko in ka zuba kuɗi kamar ka ƙara farti ɗin shi shi kuma ba haka ba ne ku ne ka gyara ƙasa ku ce ka gyara tunda wannan kuɗi mayar ba sa zai aljihu bai kashe su a'a a suke duk kuɗin da zai zo sai da takarda akwai abin da muke cewa order the reset in kuma za a kashe shi sai da manda kenan mutane su gane wannan lanhu da su ne ake musu aiki lanhu bai shigowa garin mata ne amma ƙauye masu gari na ƙauye ina sara musu ina musu godiya akwai wanda da yawa suna tattaro kuɗi suna kawowa da wurin sarki suke kawo na kance wasu masu hiso su su kawo nan meri sarakin gargajiya su yahe ni nan direktaman suke suke ka kudin su ce kawai mu mer mun yarda da ku ga kudin mu na lanho yan kawai suna kawa amma cikin gari ba su badawa zaka ga inda ke da 1 million 2 million 3 million zaka ga da kel za a samu 200 mil 300 mil a unguwa guda u mu wanda 100 mil ma wata wata unguwa to kaga da haka in an biya su ba an gina komin ba ba an gina kasa ba ba an ci gaba ba